Sauya matsayi kan cire darussan addinin Musulunci da Krista a manhajar makarantun Najeriya ya jawo na'am ko jin daɗi daga shugabannin addinin ƙasar, Tun farko dai ma'aikatar ilimin ta ƙirƙiro da wani darasi ne na wayar da kan 'yan ƙasa da ya laƙuma karatun addinin suka zama ƙananan darussa a cikin babban darasi. Dama an yi hakan ne da tunanin kowane ɗalibi zai tsinci wani sashe na ilimin addinin ɗan uwansa. Imam Inuwa Muhammad shi ne mataimakin daraktan tsare-tsare na ma'aikatar ilimin. Ai kaga ɓangaren kiristiyaniti su suka fara kuka akan cewar an ma cire su an yage su da sauransu. Ba haka ba ne, abubuwan nan yana nan amma tunda abin ya riga ya zo haka shikenan gwamnati ta yarda sai a je kowanne a cire a yanzu Allah ya kawo mu lokaci na gwamnati wanda take sauraron koke-koken jama'a dan kirista ne ije ya karanta kiristanci wanda yake dan musulmi ne ije ya karanta musulunci wannan duk ba na bane mu dai hanya dama da wannan gwamnatin take nema a gane yadda za a zauna da juna saboda ilimin kasar nan za a samu ci gaban da ake nema gabanin wannan sauyin korafin da ya fito daga kungiyar kiristoci ne ta Najeriya kan da ke ganin ana so a soke ilimin addinin kirista ne na CRK tunda a tsarin ƙananan darussan akwai koyon larabci da faransanci. Rabaran Musa sake shi ne sakataren ƙungiyar Kiristocin. Kasan curriculum nan yadda aka yi shi sai aka je aka ɗama mana lissafi. Abin da za a koya ma yara ƙanana aka maida shi ba abin da ya kamata mu Kirista muna so ba ne. Har ma da inda ana cewa Yesu bai mutu ya tashi ba. To in ka ɗauki zance mutuwa da tashin Yesu addinin Kirista kuma babu. To musulmi kuma na sani in sun shiga nasu curriculum tun da an yi dama lissafi a na Kirista na san an yi a wancan da an mayar da shi yanzu haka ko da yadda su koyar da nasu addinin domin su suka san shi don haka muna masu godiya Sheikh Abdullahi Balalo ya ce matakin ya yayi daidai na tuna can baya lokacin da muke makaranta muna haɗe da musulmai da waɗanda ba musulmai ba irin yankin da muka fito idan lokacin addini yayi waɗanda ba musulmai ba cikin ajin da muke za su fita su koma ɗaya ajin su na ɗayan ajin musulmai su dawo ajin sai ya zama wannan aji musulmai mun haɗu a koyar da mu addinin musulunci can wancan aji malamin addinin Kirista ya koyar da su. Har ma nan muke ganewa cewa Kiristocin kamar kashi biyu ne. Akwai waɗansu 'yan Roman Catholic za su fita daga inda suke su koma wani wuri da za a samu wani malamin addinin Kirista kuma ya koya musu. Saboda haka mu addinin mu ya karantar da mu cewa mu ba wa kowa damar ya yi addininsa muddin ba zai tsangwame mu ba ko ya kawo mana wani abu. Duk abin da za a shigo da shi in ya saba wa addinin mu ya saba wa karantar addinin mu ba za mu amince da shi ba amma duk wani abu da zai taimaka don a samu zaman lafiya a ba da dama mu karantar da addinin mu to wannan muna maraba da shi ya dawo da karantar da addini a makaranta ya yi daidai da alamu wannan mataki zai kwantar da ƙurar muhawara kan ilimin addini a makarantun gwamnatin Najeriya Salih Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Najeriya